an yi kiyasin cewa fiye da mutum ɗari uku ne suka hallaka da kuma asarar gidajen da aka kona fiye da ɗari sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai a garin gamboringa na ranar litinin da ta gabata garin gamboringa da da ke kan iyaka da kasar kamaru na tazaran kilomita da biyar ne daga babban birnin garin maiduguri wanda yanzu hakan alamuna suka tsaya cek sakamakon kona duk wani harka na kasuwanci a garin yayin da kuma ake ci gaba da tsakuro gawakin wasu mutane da suka kone cikin shagunan su da kuma ci gaba da zaman juyayi da alhini game da aukuwar wannan abin al'ajabi honorable abdulrahman terab na majalisar wakili ne mai fitar mazaɓar bama dangala da kuma gala balge ya mini bayanin yadda alamuna suka kasance a garin gamborun bayan da wasu daga ziyarar da ya kai garin kamar yadda nake ganin babu irinsa a duk irin a tarzoma da tashi hankali da muka fuskanta a baya yau a zo a ce komin kankantan nan kasuwa ba shi da jari da kuma abin da ya saba yana yi to kaga gaskiya wannan bala'i ne kuma bayan haka ga rayukan da aka rasa a ni a iya gani na da iya irin taziyan da muka yi nake ganin gaskiya zai yi ma ya wuce dari ukun da ake nufi don ana nuna mana cewa a cikin kasuwa a inda muka je lokacin da muka isa cikin kasuwa din har yanzu tana konewa akwai shagunan da har yanzu an kasa shiga ciki don ana zaton cewa akwai wadda shagunan nan suka fada a kansu wato irin wannan gawaki wanda suke cikin wutan nan suna ce suna da dan dama da yawa har yanzu wato ana zana iya sunto wasu gawaki kusan kwana biyu da wannan hari kenan ai a yadda nake ga maka a lokacin da muka shiga ma wuta ci take a kamar yanzu akwai tireloli tireloli da aka banka banka musu wuta da kaya har yanzu suna kanci akalla idona ya gane ma sama da tireloli kusan talatin da aka kona ina da kake gani mafita ne don kawo ƙarshen wannan matsala da ke neman kassara harkokin kasuwanci a wannan ƙasa namu musamman ma za a ce arewacin najeriya baki ɗaya ai ba abin da ya kai a tashi a yi gaskiya in ba an nemi tushen wannan matsalan ba to wallahi muna cikin bala'i yanzu ni irin tunanin da nake kuma da irin kuma jawaban da nake samuwa yana nuna cewa gaskiya wani irin shiri ne na karya tattalin arzikin arewa da kuma musamman mu a nan jihar Borno kamar gidaje za a ce sun kai adadin nawa waɗanda aka kona ko kuma aka lalata yanzu haka mun sa ana ɗauka adadi amma kowanne na gani a ido na nake ganin sun fi sama da ɗari motoci yanzu haka ana kan ɗaukan motoci sama da ɗari uku da saba'in a lokacin da muka bar wajen suka mawa wani hali mutanen gamborin gala suke ciki wallahi suna halin kakani kaye don da yake yara ne ake tayarwa a jera su yadda ka san firing squad wadda suka yi laifi a fara harbin su ɗaya bayan ɗaya a gama da su ba wadda suka yi laifi ba ba wadda suka san hawa suka san sauka ba muhammad abubakar bishara shine shugaban kungiyar masu manyan motoci na road transport employer association of nigeria ya ce wannan hari ya fi shafin 'ya'yan kungiyar su don kuwa wannan hari ya ritsa da 'ya'yan kungiyar su da dama wanda a yanzu hakan ba sa iya kimatuwa da kuma aka kona masu motoci masu ɗimbin yawa saboda mota ɗaya da kake gani guda ɗaya akalla mutanen da suke ci a gindin trailer guda ɗaya fi mutum hamsin idan ta ɗauka daga nan ta kaɗa Legas da mutane family ba mutum ɗaya ba family hamsin za su amfana a jikinta yanzu idan guda ɗaya ta tabu akalla wajen family hamsin sun tabu to saboda haka abu ne da mutane da yawa waɗansu da yake impact ɗin bai ba su ganewa akwai wani abun da yana illa ba za gane ba har sai lokacin da mutane suka gane to ya kai level da ba zai gano ba zai gyaru ba ba ma fatan Allah ya kai wannan level din eh, a sake sa himma saboda abun ya wuce dukkan tunani yana bukatan dukkan matakan da za a iya bi wajen samun dukkan information da za su yi guiding wajen magance wannan matsaloli kuma eh, jaraba da Allah ya mana muna roƙon ya Allah Allah ya sassauta mana wannan jaraba a daidai lokacin da nake aiko da wannan rahoto ne dai sai na samu labarin cewa a yanzu hakan wasu yan bindiga sun kai hari garuruwan gurda buratai da dukkaninsu ke karamar hukumar biyu a kudancin Borno ko da shike har yanzu babu wani takamaiman bayani daga wajen hukumomin tsaro dangane da aukuwar wannan lamarin a jiya ne kuma babban mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsoro kan lasamba da suke mai ritaya da hafsan hafsoshin sojan najeriya da kuma sufeto general din yan sandan kasar suka ziyarci garin chibok don ganewa idanunsu a kowar lamarin wata sanarwa da suka aike wa manema labarai da ke dauke da sa hannun mai general chris olikolade ya ce sun ziyarci garin chibok din ne na kokarin tabbatar da cewa an yi kokari an kubdo da waɗannan yan mata da aka sace sai dai babu wani ƙarin bayani game da abin da iyayen yaran ke cewa game da wannan ziyara ta su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya